To, bismillahir rahmanir rahim. Yanzu a darasinmu a cikin wannan littafi namu, wato mun kai ƙarshen shekara ta uku a cikin hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau mun shigo shekara ta hudu kenan. Yau kuma abin na shidda ga watan bakwai. hijiran mazan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 roƙonka maka Allah ga asama aikal husana ka gafarta mana jami'a na innaka antal ghafurur rahim kuma ka taimaka mana Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta ka kara mana ibada ta da ikhlasi ka daidaita mu da hanyarka abin da duk muka yi wanda ba daidai ba koyi da bayyana Allah ka gafarta mana kuma ka raba mu da yi ne da daraja sunayenka da sigofin ka maɗaukaka to a sanatun rabi'a shekara ta hudu a cikin wannan littafi na mulu da ke fi bada'i a sanatun rabi'a a cikin faruwa farkon shekara ta hudu balaga rasulallah sai labari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna zulaiha lalle mutumin nan da ake ce matsulaiha wa salma da shi da salma a bani huwailidin al'asibiyi wato ɗiyan huwailidin ya da uwani kawamahuma suna can suna kiran mutanensu bani asibin da harbi alaihi salam suna kokari su haɗa kan al'ummarsu bani asibin da harbi alaihi salam don su kawo annabi yaƙi suna can suna kokari su haɗa kansu don su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam to kun san jihadi duka kowane iri na ba wa sai da haɗin kai saboda haka har da arna ba za su yaƙi musulunci ba sai sun haɗa kansu duk bayanin da kuka ji su daban yake abinda a ɓoye ya yi wanda kun ji a yawa to su ma musulmi so ake yi su rika haɗa kansu wato ga duk abin da suke yi ku bar rarrabuwa saboda bukatar ku ta duniya ku dubi addinin ku ni a ci gaba addinin ku in addinin sai ci gaba ka ci gaba amma duk lokacin da kana musulmi musulunci ya ci baya to ka na ƙasa don ba ka da wani mutunci sai shi in dai kahiri za ka zama ka ga wannan da ba amma in dai kana musulmi to da zarar musulunci ya samu na ƙasa to ka samu na ƙasa saboda haka wajibi na ga musulmi su ma su haɗa kan suri guda kuma su tunkari masu tunkara addininsu su kawo da kai ga sha'anin duniya ko baka daɗi duniya ba in an rubuta ma samunta sai ka same ta ko baka daɗe ta ba in an ka rubuta maka samunta sai ka same ta mutane da yawa mun ka karanta da ku sun daɗi duniya ba su samu ba ko mutane da yawa mun ka karanta da su ba su biɗi duniya ba kuma sun ka same ta ba su yi biɗarta ba kuma sun ka same ta saboda haka abin da wajibi ga musulmi su haɗa kan su wuri guda to yanzu ga arnanan suna kokari su haɗa kan su bane da li harbiya alaihi salamu don su kai ma annabi yaki su yake shi alaihi salatu wassalam sai labari ya zo mai ta hanyar yan leƙen asiri ne suka kawo mai labarin shirin da kahirai a can suna yi fada a basar mata ibini asidi al-mahazumi sai ya aika an ka kiro mai abu salma ibn asidin al-mahazumi wa kada lahu da wa an ya kulla mai tuta wa kada lahu ya ce mai sir ci gaba da tafiya hatta tanzila arda bani sa'adi har sai ka sauka ƙasar bani a sa'adi ibn kuzaima fa a girra alaihin ka kai musu hari ka ji shirin da suka yi ne to yi kokari ka kai ka iske su can inda suka taron nan ka kai musu hari can wurin wa arsala ma'ahu rijalan ya aika wasu mutane tare da shi fasara fi al muharram ya ci gaba da tahiya a cikin tsakiyar watan al-muharram hatta balaga hatta balaga kadanan har ya kai kadan inda aka bashi umarni fa gara alaihi ya kai musu hari fa harabu an manazilin duk sun ka gudu sun ka ban garuruwa duka sun ka gudu sun ka ban manazilin wato garuruwa wa waje da abu salmata ibilan wa sha'a abu salma ya yi sa'a sun tara raƙumansu sun tara sha'a awakinsu amma sai ga shi sun ga hari ba tare da sun yi zato ba sai sun ka gudu ba a ka zabi ya kame raƙuman nan da awakin nan ya goma annabi da su walan yalka harban bai game da yaki ba babu wanda ya yaki shi waraja ya dawo ba da ashirati ayyamin min khuruji bayan kwana goma da ya da ya har zuwa dawowa sai kwana goma to kun ga yadda annabi yake fuskanta abubuwa ba wai da ka ji ane maka wani shiri zaune za ka yi ba mataki kaka ɗauka kai ma saboda haka ku musulmai yadda kun ka san in kun ka ga wani na ɗaukan muku mataki ya halaka ku na ku mataki kuka ɗauka ku tari. to haka nan ga addini in kun ka je wasu na ƙoƙari su ɗauki mataki na ƙuntatawa ga addini da cutatawa ga addini to mataki kuka ɗauka kuma ku tarbe su ba zaune kuka yi kuna kallon su ba kuna cewa ai haka nan abu yake ba haka nan abu yake ba mutum kare kai ne yake ya kare addini ne amma ku sani duk wannan bai faruwa sai mutane sun haɗa kansu saboda ka ku yi ta addu'a dare da rana Allah shi haɗa kan mu ya haɗa kan musulunci da musulmai baki ɗaya abin da kawai za ku ta yi kenan domin mai yawan mutane yau addinin so bai dame su ba musuluncin so bai dame su ba wani yanzu ko ashar kai kai yi wa mai gida sallallahu alaihi wasallam bai cewa komi amma in ka an shi naira sai dubu kowa sai ya ji ku saboda haka naira sai dubu ta yi mai mai gidan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abu na wanda kun ka sai yanzu ba daɗewa wani ya ce wata mace mai bashi kuɗi ya kan fata da mata annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ya ce kamar mata annabi ta saboda bi kuɗi wai taka basuwa to amma kun ga kowa shiru amma yanzu inda Mata wani shugaba ta ko wani ɗan takara an ka kamanta da abinda ba su yadda ba da su suna nan suna rubuce-rubuce amma da yake mata annabi na kun ji shiru an ce duk najeriya yaro guda ya magana kan matsala duk najeriya an ce yaro guda ya magana kan matsala saura kowa babu ruwa ne mai gida na an bata mai ruwa ne da mai gida ne an ba shi kuɗi yaron yana magana ya ce da a ce dan jam'iyya rana ya ɓaci manzan Allah haka da yanzu kuna nan kuna ta rubuce rubuce amma da yake dan jam'iyya kuna wanda kuka so ya ɓaci manzan Allah shi kun kai kowa bai ce komi ba har yanzu ko ba ce ba don gaskiya ta yi to jama'a ku haɗa kanku kuma ku san annabin ku haɗa kanku kuma ku san annabin ku da duniya da lahira babu kama annabin ku da duniya da lahira babu kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya da lahira bisa da ƙasa babu kamata shi in dai mutum na babu kamata shi babu mai daraja ta to haka nan mata ne sun dara matan kowa alheri mata ne sun dara matan kowa alheri Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum mata ne uwaye mu'minai ne duk wanda mutum ya kai mumini Ko mi zama girma annabci ne mumini na to mata annabi kowa ya mumini na saboda haka jama'a ku haɗa kan kuri guda don ku kare addinin wani abin na wani babban malami ya kawo min ziyara mutane da yawa ba su san shi ba ya ce malam launi zo na ce to ala gafarta malam barka da zuwa ya ce na zo in gaya maka mu masu azima tashi mu kare addinin mu ya ce wallahi yan siyasa ba su kare mana mu su fatin su ɗaya suka kare ya ce wallahi ku ta mu kare addinin malam malam ka ji abin da ya kawo ni <laughs> na koma magana ko ba mu da shi wannan ɗaya ya kawo shi ya ce shi ɗaya ya kawo shi magana ko ba mu da shi ba ya ce ku tashi wallahi mu kare addinin wallahi yan siyasa ba su kare mana addinin fatin su ɗaya a gabansu ya ce kuma shi ke malar na koma na rako shi ya shiga mota ta ya koma wani ba ku daga jiha ga yake ba daga wanda jiha ya ce abinda ɗaya kawo shi nan ya tushe min bayani to ku kula da addinin ku da ke ku bar wasa da addinin ba mai kare muku addinin ku sai ku wa bi badi'a aidan cikin harko wannan shekara da ta hudu har yanzu balagahu alaihi salamu labari ya zo ma annabi anna khalid ibn sufyan ibn nabi khalid ibn sufyan ibn nabi al-huzali al-muqim bi ornati wanda yake zaune can wani wuri da aka ce mu orna orna mawdi'un qurba jabal arafat wani wuri na kusa ga dutsen arafa to sai annabi ya samu labari shi wannan khalid din ibn subyan al-huzali ya jama'ul jumu'a yana cin yana tara mutane da harbi don ya kawo mu annabi yaki shi wani mutum da ya ce Allah zai yi ya ko ina mutane aka kai suka fi kokarin halaka shi ko ina ka ko aka ji na neman a halaka musulunci a halaka jagorori ne sai annabi ya samu labari fa arsala lahu abdullahi bin unais sai annabi ya kira abdullahi bin unais ya aika shi zuwa wuri ne al jahanni wahada shi kada ya aika ko mutum na biyu bai samu ba da ya katula hutun ya kashe shi a azana rasulullah ya ce annabi ya bashi izini sallallahu alaihi wasallam an yi ta kawala shi wasu yan maganganu da shi in ya tafi hatta ya ta makana har ya samu ikon zartar da abin da annabi ya aike shi ko adina lau ya ce ya ba annabi dama annabi ya ce ya bashi dama abin da ya nema a bashi izini an bashi gashi na ya hita wa kala in tasib da fuza'a yace in ka ce ka cikin fuza'a kake cikin bani fuza'a kake dan su a abokai ne fa kharaja da kamsa salawna min al-haram sai wato wannan jagoran da annabi ya aika abdullahi bin onaisin sai ya fita biyar da ga kwanan watan muharram ma wata da ilahi ya sauka zuwa ga Khalid al khuzali qala lahu sai ya ce ma qala la abin nan walamma wasala ilai walamma wasala ilai qala lahu subyan mimman ar-rajul sai ya kala su subyan ya ce min ar-rajul a wannan ba ko daga ina kai cikin wace kabila kake ina kai heto. qala min khuza'a sai ya ce cikin khuza'a dama ya nemi annabi ya shi irin hakan shi ba cikin khuza'a yake ba amma annabi ya shi izini ya wannan ya ce min khuza'a na zo sami ita bi jami'i Kali muhammadin abin da ya kawo ni na ji kana tara mutane don ka yake muhammadu shi ya kawo ni ba je ita a kuna ma aka na zo don inda maka da kai annabi ya bashi izini ya ce haka ya ce cikin ka ne ke a labari ne samu kana kana tara mutane don ka yake muhammadu to na zo don in kama maka wa kala lahu ajal ya ce gaskiya na ina nan ina yi inni labi Labin jam'i lahu lalle ina nan ina tara mutane gare shi gaskiya na kuma sha abdullahi ma'ahu sai abdullahi ya ci gaba da ya tare da shi yan sun ka wurin zama fa sau ya ba shi labari yana ta ba shi labarin madina wasu bayanu ya hali hadisau su bayanu wato uh, khalid bin sufyan yana ta jin daɗin labarin gada uh, abdullahi bin onai suka ba shi balamma in ta ila ta Sai ya isa hema sai daki ne da farraka nasu an sai mutane sun kawace da da sai sun kaba shi ɗakin nashi lokacin nan irin ɗakunan gana na bukokin hillabi babu dani babu katanga ɗaki da yana bukka ya mutu ya shiga kaga inda ya shiga yana kallo ne ya shige bukka wajen zama abubuwa abdullahi abdullahi ya zaune tare da shi suna ta hira hatta nama har abin nan Khalid bin Subyan al-Khuzali yayi kwana wa kama sai Abdullah bin Unais ya tashi wa katala ya kashe shi irta halasan sannan yamma maraita ta atal Madina har yazo Madina walam yarka wa talabu masu bida ba su cin mai ba wa kafa billahi al-mu'minina kitala Allah ya sama mu'mine wannan yaki wannan yaki Allah ya sama mu'mine shi to kun ga yadda annabi ke bi yana kare addini gwargwadon wanda ya kamata har annabi ya cimma nasara matakan da yake ɗauka kenan har ya cimma nasara to sai sariya wani ƙaramin yaƙi kuma wa bi safari cikin wata safar arsala alaihi salatu wassalamu asharata rijali maza Allah ya aika manyan manyan mutane guda goma koyunan dukkan su CID na ala quraish dukkan su CID na ya watsa shiga cikin quraish su samu mai labari mai ake ciki wani shiri aka yi mai ala ƙurashin ma'ar haɗe ƙudalin walƙara ya kawo mai labarin ƙurashawa da odalu da alƙara allazi na jawo rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya lubuna man ya kawo da ke wayannan da sun ka zo suna nema ga annabi ya ba su wanda zai koya musu addini wa amara alaihim atima ibn sabitin annabi ya naɗa musu shugaba wato atimu ibn sabitin al-ansari fa kharaju sai sun kai ta yasiruna layla suna ta ya da dare wa yakaminuna nahara da rana sai su boye da dare sai su yi tahiya inda saya ta waye ko ina saya ta waye musu sai samu wani kogon duki su shiga sai su zaman su nan ba su koma tahiya ta inda yi hatta idan kanu birrajihi sai da sun ka kawo wani wuri da aka ce mu arrajihu ga darabi ma'ula'ikar rahab waɗanda jama'a sai sun kai musu yaudara wa dallu alaihim huzaila sun ka gwada mu huzaila su banu huzaila su ko banu huzaila makiyan annabi na da sahabbai ne sai sun ka gwada mu sun ka ce to ga mutanen muhammadu na sun tsawo ko kashe su banu huzaili qaumu khalid bin suryan mutanen khalid bin suryan al-huzali wanga da aka kashe ne to mutane ne na su banu huzaili alladhi kana qatalahu abdullah bin unais shi sufyanu khalid bin sufyan wanda abdullah bin unais ya kashe ɗazu tare da umarnin manzo fa nafaru ilayhi suka sheko ku zuwa wurin su fi ma ya karabu min mi a terani mahalba da sun ka taso musu wato sun kai mutum ɗari mahalba sun kai mutum ɗari biyu mai a ta yi rami alba ɗari biyu wa a tara sun ka biyo sawansu hatta karrabu ta kai min sun ka kusa da su falamma a hasta bihin rijalu sariya lokacin da mazajen gada annabi ya aika da yakin da sun ka gane su sun ka ji mocin sun ka gane be ake da su lajawu ila jabalin hunaka sai sun ka haye wani dutse sun ka labe nan wurin faƙala lahum a adawa sai makiya sun kace musu anzilu ku sauko wa lakum ahadu kuna da alƙawari ku sauko mun yi muku alƙawari ba mu taɓa ku Allah na katulakum ba za mu kashe ku ba fa nazala ilayhim salasatun sai mutum uku sun ka sauko igitar ru bi ahdin sun rudu da alƙawarin mushrikai mushriki adda alƙawari ko kaji mushriki yayi alƙawari ai in dai ga wani hadari na kaka yadda da shi ko ya maka alƙawari kaka yadda da shi kuma alƙawarin komi na duk wanda kaga ya cika alƙawari akwai sauran hasken imani cikin zuciya ce duk wanda babu hasken imani cikin zuciya ce ba zai yi alƙawari ya cika shi shi ka ko ganin ana ta abin da magana cewa wane bai cika alƙawari wane ya yi alƙawari bai cika wane kaza wane kaza ba mai cika alƙawari sai mutumin alƙawari saboda haka mutum uku sai sun kasai sun rubu da alƙawarin su wa qatalahum al na saura ko sun kai yaki da su wa ma'aman asimu gairu radi tare da su akwai asimu shi shugaban yakin da annabi aika su ba su yarda bin su ne su sauko fi zimmatu mushrikin da alƙawarin mushriki ba suka ce har abada mushriki zai na alkawari ya ce ya sauko cikin wuri mai haɗari ya ce wala ba zan sauko daga dutsen ba sai dai a sauke gawata walamma ra'a salasatu alladhina salimu aina gadari lokacin da mutu uku din da sun ka yadda sun ka sauko sun ka bar yan uwan sun ka sauko cikin jama'a sun ka ga yaudara ainihin yaudara imtana a hudun sunan ɗayan sai hana kai ne yace wallahi shi daga wurin gabe daga dan ya gane duk inda aka je shi warshe shi za a yi a kashe shi yace wallahi daga nan ban daga fa katalu sun ka kashe shi nan take gaban yan uwa ne suna saman dukiya wa amal ithnani guda ko fa a ma da makka sun ka to makka sun ka sai su memman kana lahu sa'arun inda musulmi duk wani wanda yake da wata fanta da musulmi sun ka dauka gare su suna sun ka sai su don su rama abin da an kai yan uwansu wajen yaki kun ga abu bai ba wa ka qutila nan take an ka kashe su wa'annan biyu wa karkala ahaduma ɗayan su ana ce mai Hubaybu ibn Abiyin shi Hubaybu ibn Abiyin lokacin da za a kashe shi yayi wata magana hina aradu katala usar da suka so su kashe shi walar sobadi hina uqtalu muslima ala ayyi jambin kana billahi masrai وذلك wa الإله وإن يشاء yubarik ala awsal ya faɗi wannan baitoci don gayya an kai kwasan sa'adu ya ba mu labari da mutane ne sun ka kawo shi ƙara bayan ya zama gwamna suka ce haka kawai wani bi muna cikin majalisa ana zaune kawai sai ya so ne mun kawo shi ƙara gare ka ya amira mu'mini ka tambaye shi yana gwamna sai mun to majalisa ta zanna kawai sai ya suma me ya dalili to kun san ya yi jawabi ya ce to tun da amira mu'mini ne ya tambaye shi zan faɗa mai ko bai bu an ka samu an kai gayya ko ina garin makka kowa ya to shiga da za a yanke shi yuka aka tawa a yanki naman jiki ne a ce ka yadda muhammadu zamuwa haka masake ka yi ce wallahi ba zan yarda ba ko da kaya ta soki muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ji saka shi su koma yanka ne sa'adu ya ce to haka ni ci gaba da kutsawa ina yaro mai ƙarya sai da na isa ga ni gashi ana yanka ne ya ce to abin da ya sa gani ina somewa duk sadda na tuna irin yadda ne ta gwagwarmaya har da kai inda yake kuma ban taimakai ba to sai in so me saboda tunanin ban san Allah da yi da ni ba to shi sa'adu yana yi yana tunawa yana yi yana tunawa dan ya ce mutum na mai kari amma abin da yammanci sannan ba musulmi na ba to kujewar musulunci ya fara kamun musulmi aka yi a sanawa duk duniya ba mai ce a ni, a yi taro yankan musulmi na musulmi na za a kashe bai yi ma kowa da yi don ɗaya musulmi ana yankan tsoka ce guda guda har a kai ga zuciya sai a yanki duk inda jiki ne yake sai da an kaɗe mai tsoka to dole haka musulmi yake to annabi ya ce bada al'islamu gariban fasa sai ya uzo gariban kama fada faɗu ba zura ba musulunci ya fara ba kun ga wagga fara da kun jiya? annabi ya ce to nan gaba kaɗan zai dawo ba ku wata kun ga ya fara to ma da baki mara ba da baki saboda haka yan mutum zai musulunci ne na kwarai shi in ba zai ba kuna ganin mu kanmu yan izala kuna ganin wanda ake cikin mu to mu kenan me a bambancin mai yawan mu da wasu wanda ba mu ba mai yawan matasan mu yau duk inda za su samu kuɗi can sun kai yau cewa izala ta yi rigima da ɗariƙu to yau cikin matasan nan duk wanda ya samu wata ɗariƙar da za ta yi mai wanda ya kaso bin ta zai bin zai saboda haka musulunci na nan na dawowa ba konai in kana dogara ga Allah ka dogara ga Allah in kuma wasu za ka dogara su dogara da su kamin su bakka dogara da su kamin su bakka amma babu shakka in dai gaskiya ka son ka yi babu shakka za su barka in banda guda guda da Allah ya yi mu muwafaka su tsaya ga gaskiya to za su amma dai mafi yawa duk za su barka in kana bai Allah ka bai Allah ka kuma dogara da shi kuma ka faɗa mai abin da ya kaddara maka ka da. in ya kaddara maka abin da kake so ka ƙara godiya in ya kaddara ma abin da ba ka so kuma ka yi godiya amma shi ɗaya an marika babu marika in ba Allah ba dole na an ka ce ga sunna da an ce wajen wa'azi guda an ka dawo sai ka ji duk gari ya ɗauki abin nan ya ɗauki harama da wannan sunna da an ka koyo musu ta kowa maza da mata ita suke yi kai garin ga ayin zama mata ba in sun kai to kowa da sanda ta yi ga hannu mata babu macen da ba ta da sanda zuwa masallaci duk wajen mata sun yayin zala ku ja duk mahi yawan ku uwayen ku da sandunan su mata ban mancewa wata rana kasa manka ta yi nan waje anguwar garji nan manka bai ta abin ta haye ga takulun goji ita man kabi don mata da sandunan su kowace ta haita mata zala duk sun hita tare mun kai ta yau ita ka gani in ko maza na ka. ƙasa mun kabi ƙasa don ita ka gani in akwai mai ka yanzu saboda haka an canza gaba ɗaya an canza wanda ka san addini ya kama Allah ka rike Allah da kyau mai bacin ka ya bace ka babu ruwanka da baci ne annabi ya ce musulunci ya fara bako kuma zai dawo bako to yana ne ya fara bakuncin yana ne ya fara bakuncin kuna ji yanzu eh, waɗanda su yi taro don su kawo ma annabi yaki waɗanda su yi taro don su kawo ma annabi yaki Allah naka taimako ne yana maganin su to kwace zai rike addini kun ga wanda ya fara ba kwanan annabi ya ce haka nan ya dawo kuma annabi ya ce faɗu ba lagora ba saboda haka malamai sun ce wannan bashara ta annabi ya addini wato zai dawo ba ko sai shi kuma ƙarfin nan da ya canza amma hau da an ka sha wahalar nan can farko sadda yana bakon nan to sai an sha irinta sannan shi koma kama ba da aka mawa da ya faru lallai ka musulunci zai ƙarfi nan da. amma ha sai an wahala kamar da an ka wahala farko sai mutum ya zama bai kawo ce mai dan ya tsala kamin musulunci ya koma dawa shi kari wannan abin na kubai buga abin da ya kace walattu ubali ni ban damu ba hina ukutan sadda za a kashe ni musulma in dai musulmi nake to ban damu a kashe ni musulmi ala ayi janbin kana billahi masra'i ko wani gehe makwanci na kasance in dai akan addini na na yace wallahi ban damu ba wadalika yace a kashe ai kashe ta fi zatil ilahi saboda zatin Allah na na rike shi an ka kashe wani ya sha ya bare in Allah ya so sai shi albarka ala autali ga gabobi shirwan tararru mu mazza wa'anda aka gugunce in ya so sai shi musu albarka kun kalma ta yi ta ƙarshe kenan kuma da ita ya far duniya to haka musulunci ya faro dori in kana musulmi baka da aminci babu mai cewa a raga ma babu mai cewa a raga ma to musulunci na nan yana dawo yana nan yana dawo abin nan bako to ku yi kokari gwargwadon yawa ku darasin da muke karantar da ku ku yi aiki da shi ku kama Allah da kyau domin annabi ta yi ta'arraf ila Allah fi raqa ya arifka fi shidda kai kokari sadda kake cikin wadata da kwanciyar hankali da natsuwa to ka kan Allah ka kama ibada sai da kyau kai korar da ka fara cikin matsala ya arifka fi shidda da ka fara cikin matsala shi ko zai tanka sai shi kawo maka gudunmawa ba yanzu za ka yi kwanci kawai kai ta sharholiya inda kuɗi na karewa su kai inda kuɗi na karewa su kai wadakagge mulki 'yan siyasa na karewa ko kuɗi karewa sun ka san mulki 'yan siyasa ko sai ka jira an ce telowa sai ta kare kuma shi ke. sai dai ya koma ke ya na ta hargowa amma dai ta kare to ko kuɗi ya na suka karewa saboda haka addinin Allah ɗaya bai karewa shi kan sai dai wato duniyar maza ta yi kura kai da duniya ma za ta yi kura amma addinin Allah bai kare ba to ku rike addinin ku da kyawu duk abin da ya saba ma addinin ku ku yi kokari ku ce ba ku yi dai. kuma kafka damu komi mutum ka cewa ya ci ba ma mutum ce ya kai ba ma haɗiyar su in ya rasu sai mi lokaci ne na yi in ya rasu sai mi lokaci ne na yi ba mai rasuwa sai wanda lokaci ne ya yi to ku yi kokari ku rike addinin ku da kyawu wannan babi ƙarshen wannan babi kenan kuma da ƙarshe nan za mu kwana insha Allah duk wanda Allah ya ce taimaka ya bashi iko ya rika Allah ya yi godiya don shi Allah ko ina akwai shi babu inda babu shi Allah subhanahu wata'ala ko ina akwai shi to duk wanda Allah ya ce maka ya bashi iko ya rike Allah da kyau to shi ma Allah godiya saboda haka ku rike Allah da kyau Allah ya taimake mu ya kara mana imani da tsoro ne shekarun baya da matsaloli sun kawa Najeriya yawa lokacin akwai malamai waɗanda aka saurara mu waɗanda ba 'yan duniya ba mala abokar gumi ya kira malamai abokan shawara suka yi shawara cewa abin da za a yi kawai a huskance matsalar nan da addu'a sai aka yi ta jawo littattafai aka yi ta jawo littattafai sai aka jawo littattafai da suka yi bayani akan in an yi sallah duka a yi addu'a malam ba a gushe ba ana kawo littattafan na har sai da an ka kawo littafin shehu dan hodewa wanda cikin littafin ya kawo wani liman ya ba da sallah wani masallaci sai an ka ce to a yi addu'a an gama sallah sai ya ce bai addu'a sai gwamna ya ce a kashe shi kun ga wajen su addu'a bayan sallah wajibi ta shi yasa an ka kashe liman don bai yi ta ba duk an ka karanta mata ne kun gani lalura ta kama ta kai suka ce eh yace to kowane masallaci an kai sallah ka awaje sai an yarda kun ga ai sai Allah ya taimake musulmi ni da kai na da ni karanta in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka tabiya da ni ɗauko wannan littafi na karanta ana wa wani ibo tambaya ya kuka yi ga ku da kuɗi ga ku da kaza ga ku da kaza arewa ta kashe ku yace wallahi ba arewa ta kashe mu ba haka ce wa kashe ku sai ya sa hannu ne aljihu ya jawo sai yayi haka ko karanta littafi yana ganin hoto ne da ba haka ya ce wagga ta kashe su ya ce ba arewa ta ta kashe su ba wagga ta to yanzu mun kawo ƙarshen lokaci ga matsaloli na yawa ba ka jin kowane shugaba ya yi magana ya ce a yi addu'a kowa ya kama baki dai in kana yi ka yi kowa ya kama baki dai saboda duk abin da aka yi da su aka yi don haka ka yi addu'a Allah shi halaka mabannata ya gama da su shi yasa kowane shugaba ya kama baki dai wani lokaci sai ka iske malaman in ka ci suna addu'a ba ƙasa suka wa addu'a ba akwai abin da suka wa addu'a ba ƙasa ba kamar in wani ya musu alkawari bai ba su zai ba su kuɗi bai ba su ba su ne mai addu'a cewa kada Allah ya sa cin bukata su Allah shi mai kaza Allah shi mai kaza amma ba kajin su yi ma kasa addu'a Allah ya zauna da kasa lahiya da an kire su an ce su ya ta sai ce na abin nan ai addu'a kamar sun tsuta saboda haka a kawo kuɗi to abin da ya sa kowa ya sha tahi ciki da zaran an ka cika ciki da haramun to ba ya ibadar Allah da zarar an ka cika ciki da haramun to ba ya ibadar Allah ya kuna ganin ko ko wani biyan man ka dora addu'a nan da zahi ko dai haka sai ku shiru mu da ka abin mu muka ce amin sannan wasu su kama mura sai ku shiru saboda kuma do wato ke zallai ah, to bisa ba ku cewa amin ku rika cewa amin da kari eh, musamman ba ku ce a ah, sai an ce amin mana sai an ce amin don in addu'a da aka addu'a yanzu ne in dai baka ce amin ba duk addu'a da aka yi baka ce baka ga shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma musulmi idan an ka ce idza qala al imamu ghayr al maghdubi alaihim wal dallin fa qulu amin ku ce amin ita cewa amin din nan yace tana tada hankalin yahudu wannan tsara don ba su da ita amin din nan kun ga amin din nan makiyan Allah ya san in ana yin ta yanzu Allah na asa addu'a saboda haka wanda bi ya san da shi ake hankali ne bai kwanta saboda haka ku rike yin addu'a ku yaushe ga ƙasarku ɗan ƙasa na ƙwarai wanda ka so Allah da manzo ne to koyi ya kai da Allah da manzo ne rabbi ji alhazar balada amina wajenubni wa bani ya anna abu da asuna to ɗan ƙasa na ƙwarai koyi ya kai da alƙur'ani ya ce addu'a alƙur'ani kenan ga ƙasa nema bari in kama kasa ta addu'a amma wa muna magana ga ɗan ƙasa na ƙwarai mugu kam ce haka Allah ya ta shugabanni mugu kam ce haka Allah ya ta shugabanni wannan kan mugu na ba mutumin ƙwarai na ba bukata sai ba ta biya ba don haka kowa ka mutuwa ta mutu bukata sai ba ta biya ba ya gane abin da ya ka zo bai samu don haka bari shi ɗauki mataki kowa ka mutuwa ya mutu mugu kenan to kar ku zama cikin su kuma ku zama cikin na kwarai Allah ya gafarta mana in ba kuma ce ba mun shigo babin kasuwanci wato babin abin nan sha'anin yaudara ko kuma hiyal dubara to yau babul manahi mina boye babin bayanin kasuwancin da an ka hana alkabiratu sadisatu wa thamanun alkabira ta ba da mi'a ɗari ɗaya da da tamanin 186 man ulfahal hana wato karo manu alfahal hana karo abinda aka karo babban rago ko babban rago ne su ko babban doki ko babban jaki wannan su aka ce makaro ga gashiya kai dai abda katon rago ga tumaki mata wani ya toye roƙe ka ce ka taimaka mai da ragon nan naka ko kwana guda ko kwana uku ko bakwai guda cikin tumaki ne kuma ka san babu wani ka ce baka basuwa baka zan kahiri ba saura kaɗan baka zan kahiri da sauraka an borai da radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal akbarul kaba'ir al-ishraku billah manyan zunubai sune yin shirka da Allah wa hukukul walidaini da ta uwaye wa man ufadala ma'i da hana sauran ruwa kana daji kana da ruwa kana da rijiya kayi ban ruwa ruwanka sun rage marjin kishewa ya biyo ya ce malam ɗaya amin ruwan nan kuma ka san babu wasu ruwa kusa ka ce sai dai shi mutu baka ba shi baka zan kahiri ba saura ka wa man ilfakari da hana karo kuma wato mutum ya tawo roƙon rago gare ka ko zakara ka ce baka basuwa rawahul bazar tambihun abdun haza kabira kidan wannan alkabira Kuwa ma waqa alaihi Kuwa ma waqa fi kalamin jalal al ne idan ya irin wannan laihi al-kabira man ulfakal shine abinda a maganar jalal al ta yi magana a salakin lakin na hukala ba da zalika sai dai bayan jalal al-barqini ya yi magana sai ya ce da hadisihi da'ifun maganar nan isnadin hadisin ta yana da rauni wala ya bulugu dararuhu dararu gairi saboda haka cuta ta yi ba ta kai kamar cutar wani ne mai kaba iri na manyan wai nama zakar na wule ta kaddame zikirihi ya ce dama ma ambace shi saboda ambato ne ya gabata bil hadisi cikin hadisi shi ya samu ka ambace shi inta wayo wa abin da ke karwa wannan anna man a i'aratul fahali lidarabi lalle hana ba da aron babban rago ko babban zakara don barbara lidda rabi don barbara gayatu amri ya annahu ya yace iyaka al'amari ne a ce in mutu ya hana yi makaruhi wa bi hati ya ce to mu kaddara hadisin ingantacce na yumkinu hamluhu ala ma law isdarra ahlu nahiya idan hadisin ya inganta to ana ɗaukar hadisin a ce kamar mutanen wata shiya sun bukatu ila fahalin zuwa ga babban rago da zai barbara tumakinsu ko bansuru da zai barbara awakinsu da faka da gairihi da nahiyata don in ba wanga gudan ba duk gehensu babu babu wani rago sai shi ko mutum ga shi dai adda ragon ga ya ce bai bai fahina izin la yuridu da bi wujubi tamkini min al Ya yace to lokacin nan la يبعد القول bi wujubi bi yace to abin na magana ba ta zama nesa ga wajabta ba da shi mina darabi ga barbara na fi waladatil inati don in yayi barbara an haihi tumaki mata hayatun lil arwahi to wannan zai zama sanadiyar rayuwa lil ga rayukan waɗannan dabbobi in dai suna haihuwa to za su daɗe ba su ƙari ba walil abdani zai zama lahiya ga jikunkuna bil albani don mutane na shan madara to za su ƙara lahiya wa gaira da waninta kun ga kenan wanda ya hana abin da ka unhanin musulmi da gangan ya cuce musulmi ya hana musu abin da ka su to da wani hadisi ba da wanga ba ya yi babban laifi lakin la yalzamu zalika majana sai dai bai zama dole ya bada rago ne shi barbara majanan kyauta majana bai yiwa a ce dole kowa ya ce to in ka an so ya da gida ma ni jibi a kawai shi gidana kun bai bada ko ɗari ya ce ba dole ba ne yana iya ce sai an biya shi amma dai in dai zan shi ɗaya abda gashi musulmi na rayuwa da madara kamar wadda kun ka sani suna rayuwa da naman dabbobi kamar kun ka sani ya ce tun musulmi su mutu inda sai ya ba da fansuru dai bai ba su to ya yi alkabira bai zama kayan da saura kaɗan kun ga da wasu hadisai na wannan ya zama wajibi bayan kulta idan ka ce kaifa ta tasawwaru al'ijaratu wa to ya za ka sura ta jingana ka ce ah, bai ya ba da rago ne majana kyauta to ya za a yi da jingawa kada saha na haihu sallallahu alaihi wasallam an asabil fa alhali manzon Allah ya inganta hadisi ya inganta da gare ya hana a sai da barbara abin nan karo wato babban rago ya hana wa huwa bai'u darabihi in ko kace an shi kuɗi kenan ka sai so barbara aw ma'i ko ka sai da ruwa ne au ujrata darabi ko ka an shi jinga barbara kai to in mutum ya ce maka ya haka zai auku ya ce kuntu sai in ce ta tasawwuraha yana wa a surar tata da an yi sa'ajira sahibul unsa alfahar wato kamar mai akuya ya ɗauko jinga ya yi haif abin rago bi malin ma'ayyanin da dukiya a yanan na zamanin ma'ayyana ya ce a bashi shi haya shi bakwai guda misali walau atan ko ya ce a bashi shi awa guda an yan tafi a bihi ma sha a don yi amfani da shi gwargwadon wanda ya so ba barbara an ka sai suwa ba haya ya ɗauko ragon ya zanna wuri ne in ya so ya sashi barbara in ya so kai ya sashi to haka za a yi jangar da halitta wata sirru hadil ijara to wanga jangata inganta kama huwa qiyasu kalamihim fi abin nan fi ma abin nan ba'iha kama wanda yake kiyasin su ga ba'iha wanda ya sai su aka wa yastawfa manafi'ahu sai ya kammala duk umfani ne a wuri ne wato duk abin da aka yi na amfani da shi ya ɗauko shi haya an ba shi dama shi na iya yi walau bi an ya'malahu ala amsahu ko ya dauke aka akwai a taimaci duk da dai ha ya doko shi ya halatta mala ma la yajuzu ijarun lahu ya yajuzu lahu tab'an don abinda zaka kefe shi kadai an ka ci bai halitta a yi jinga a sai suwa shi to ana iya sai suwa shi ba'an ya za a sai suwa kayan nan don wani dalili to wangar an ka hana sai ya shigo ciki saboda aka in an ɗauki hayar rago don wasu abubuwa da yawa to ya halitta a sa shi barbara akuya ya halitta to ƙarshe wannan babin ke sai alkabira ta sabi a tuwar samanin alkabira ta wato tamanin da bakwai ba da a bayan ɗari wato ta ɗari da tamanin da bakwai akalin mali bil buyuati alfasida cin dukiya da kasuwanci batattun kasuwanci ai kasuwancin da shari'a ba ta yadda da shi ba wasa'iri wujuhil akasadi da sauran duka huskokin akasadi jam'i na kasabu wato sana'o'i almuharrama wanda an haramta wato cin dukiya da kasuwanci wanda bai halitta ba da sauran duk sana'a wadda shari'a ba ta halitta ba mutum ya ce ita sana'a ta ita abida kuɗi ne to alkabira ne qala Allah ta'ala ya ayyuhal na amanu ya ku bayan Allah waɗanda suka yi imani la bai na kun bil da kada ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku da banna wa qatalahu bil maradibi an yi saɓani ne aka ne da cin dukiya da fanna an yi sabani me aka ni da cin dukiya da banna fakila an ce abinda aka ni da cin dukiya da banna a riba wato cin dukiya ta hanyar riba wanda sana'a ce ta riba ce wal kimar ko kuma cin dukiya ta hanyar tata wanda sana'a ce ta tata ce wal gasari ko kwaci wal sarika ko sata wal khiyana ko yaudara wa shahadatu zur da shaidar zur wa akazil mali bil yamina kadiba da asar dukiya bil yamina kadiba da rantsuwar ƙarya waɗanda duka cin dukiya ne da banna duk waɗanda cin dukiya da banna ne wa kala ibnu abbas huwa ma yu'khadhu min al-insani bi ghairi iwadh ibnu abbas yace abinda aka ni zalunci wato abin nan karbar abin nan karba dukiya ba tare da yawadi wato kamar yanzu misali ka an shi abin mutum baka ba shi wani abu ba wa ƙara ibina abbas ibina abbas ya ce huwa ma akhadhu min al-insani ghairi iwadin wa alayhi qila akan sa an kace lamma nazalat al-aya lokacin da aya ta sauka ta harraju sahabbai sun yi kyamar Me an yi akulu inda ahadin shay'an sun dora kyamar su ci wani abu wajen wani in an kace musu bismillah ba su ci hatta nazala ayatun nuri sai da aya suratun nuri ta sauko saboda an ce ma'anarta ka anshi wani abu ga wani babu musanya ya baka wani abu baka bashi wani abu ba sai sahabai sun zama kayan kowa ba su kaya inda ba wani abu za su bashi ba su ansa sai wannan aya ta sauka ta kwan eh, ta jawo hankalinsu wala ala an fusa ko an kulu min buyutukum ba ku da lahi ku ci abinci ba ku da lahi ala an fusa ga kawunan ku an kulu min buyutukum ku ci abinci daga gidajenku aw buyuti abaikum ko gidajen babanninku har zuwa karshen ayatu Allah ya ce ya ɗauke laifi sun ka gane ba shi aka nuhi ba inda shi aka nuhi da Allah bai cewa ba ku da laifi to kun san hadisi ya ce a mutum bai zama mumini hatta ya taru kamala ba a sabi hadaran min mafi ya ba sai ya bar abin da an ka ce la ba a sabi don gudun kai ya fada ga abin da adda ba a to duk abin da baka san hukunci ne ba to ba ka zama mumini sai ka bar shi don kakka fada cikin abin da a haramu shi na yake ila akhiriha wakila huwa al al fasida ko kuma an ce al fasida kullukullen kasuwanci da mu'amala wanda a fatacce ga shari'a wal ce yace da a fuska ƙaunar ibnu mas'ud magana ibnu mas'ud innama innaha mahakama wannan abin nan aya tabbatacciya ce ma nufi ba a shahi ta ba wala sahu wala tun sahu kun ba a shahi ta ilawa mai kiyama har zuwa ranar kiyama babu da shi gare ku ku ci abinci a gidajenku ko gidajen babanninku har zuwa ƙarshen aya aya mu hukama ce har abada wannan baya da laifi saboda haka babu laifi ka ci abu ga wani baka ba shi komi ba ita ga yarda ta yi babu laifi wa zalika li'anna akala bil badili yashmalu wannan abin da ya sa domin cin dukiya da barna ya haɗa kulla kullama ukhiza bigai da haƙƙi duk abin da an ka ba tare da haƙƙi ba aka nuna abin da an ka ba tare da haƙƙi ba to ta hanyar zalunci sawa'un kana alaji haƙƙi zulmi duk dai ta hanyar zalunci ne kargasa da kamar kwace wal khiyana da yaudara wa sarika da sata awul huzi ko ta hanya abin nan e, izgili walla ibi da wargi kun san ya an ce ta hanyar izgili wato ta hanyar yin wasu maganganun da za su sa an shi haƙƙi ne ba tare da so ne ba ko ta hanyar wargi kalma akuza bil kimari kamar dukiyar da ka ansa da cata kun ga ta hanyar wargi na don cata wargi ta wal malayi ko wanda aka ansa ta hanyar shagala a sa wasu wasanni haka wanda na shagala a shagaltar da mutane a kai ga an ta wani abu gare su wata ya ce zalika kulli wannan duk zai zo duka bayani ne zai zo aw ala jihati makari war kadi'a, ko ko aminda aka ansa ta hanyar makirci wal kadi'a da yaudara kalma a huzati da akadin fasilin kama dukiyar da ake karba da kullin kasuwanci wanda abbatacce wayo a yi da ma zakartu kaula ba abin ya ce magana sashensu suna ya karfafa abin da na faɗa nan wato da suka ce al'ayatu ta shimalu akalal insani mala na bil badil ayan nan ta kunshi wato mutum ya ci dukiyar kai ne bil da barna kai adda dukiyarka kai adda abirka amma ga shari'a haramun naka kashe dukiyar nan ba tare da shari'a ta ce ba taka ta kai adda abirka amma bai halitta kai wadda ka gara ba ka ce ni adda abita bai halitta haka nan bayanin fiqahu kamar mutum ya ce da dukiya shi muharramin ga abin da an ka haramta to shari'a ta hada wannan cikin wagga aya wato an hana mutum ya abin nan ya ci dukiya ta la ta akulu na bainakum ba da ya shiga ce saboda haka dukiya ko kai adda ita in za ka kashe ta ka kaya Allah ya ce a kashe ta abin da ya kamata ku lura da cewa abu na mai yawa yau kwace sai ya yi wanda ya ga dama an ko sai ya ga abin da bai so ba kwace sai ya yi abin da ya kaso to sai ya ga abin da bai so kowa saboda haka kowan ku adda yan kuɗi ne to yayi wata shari'a ta umarce da kuɗin nan kwacce sai ya wada ya gada ma to shi ko ya jira abin da bai so saboda kwasa mai yan kuɗi ne ya rike su da kyau da an yi fiƙa hutu maharamin wa ma da gairi hifi da kuma abin nan dukiya ta yi wato ya ciyar da duke wani ne ko ya ciyar da tashi kala amsalatin mazakura kamar misalan can da muka ambata wa qawlu da yace illa an takuna tijarata. Daidai in abin ya kasance tijara ce wato kasuwanci istisna'un munqadiwa istisna'i ne munqadi la'anna at-tijarata laysa min jinsil badili don kasuwanci baya cikin jinsin abin na barna kun ga isa sana'i mun kaɗe yi birci illa an tafi na tijara to ai da ma tijara ba cin dukiya ne da barna ba kama a ce yanzu abin nan duk mutanen nan sun zo wani duk mutanen nan sun zo akwai a dai abata taho ba to ai da ma akwai ba da cikin su dama akwai ba mutunta ba shi aka ce ma mun katsi to an ce illa an ta kuna tijarata to ai tijara dama ba ta cikin akal bil ita Allah ya ce a halallahu al saboda haka laisan min jinsil badi sai ayyi ma'ana ori da ko wace ma'ana aka nufi aka nufi gabataccen kasuwanci gabatacce ga cin dukiya ta hanyar haram to kasuwanci bai shiga ciki ba inda yana shari'a wa ta'awiluhu bi sababi li yakuna muttasilan ana yi mai tawili shi wannan istisnai illa an takuna tijaratan dan ya zama istisnadi istisnai muttasili yace laisa fi mahallihi wanda ba gire ne ba kuma ai masa tawili wa tijara kasuwanci wa in ihtasab bi ma'awada ko da yake ta keɓanta da kulle na musanya ka ba shi kaya ya ba ka kuɗi illa anna nahawar ƙardi sai dai misalin rance walhiba da kyauta mulhaƙun bima a biha ana riskar da su da kasuwanci bai adalatin ofara da wasu da wasu da lallai wato rance akwai dalilai da yawa da sun ka halitta rance kuma sun ka halitta kyauta amma dai ba wacce ayat ba la ta akulu a ma'alakun bai na kumbil badili ƙauru da ya ce eh, illa an ta kuna tijaratan an tara din minku sai dai in kasuwanci na bisa ga yarjejeniya daga wurinku ai na nafsin kasuwanci kuka bisa ga daɗin rai ɗiba nafsin daɗin rai bisa ga daɗin rai kuke kasuwancin alal wajahil masharu ta huskar da shari'a ta shar'anta wata khasisul akali fiya kebe waccin dukiya ga kasuwanci da halacci da zikira aka ambatai ba ambaci kyauta ba ba ambaci sauran aranci haka ba aka ambaci kasuwanci ita tsaye da zikiri laisa kayi da biyu ba ana nuni ga kasuwanci ɗaya. aka ce halabba balle kauni a galabo juhul intifa'ati saboda kasancewa ta shine fuskar da ta hiyawa wajen amfani saboda wani hadisi ya ce arziki guda ɗari na guda tasa'in da tara da kasuwanci aka samu su arziki guda ɗari na guda tasa'in da tara da kasuwanci aka samu su noma yana cikin wanda za a samu da kashi guda shi yasa kuwa ganin da waya ka ga mutum ya kuɗi da noma don arzikin da ake yi ne da yawa tun da kashi ɗari guda ɗaya an kai suwa bai cikin kasuwanci shi za ku ga mutum ko ya shiga siyasa ya tara kuɗi sai ku ga kan ƙari don ba kasuwanci ta ba kasuwanci shine mahirin jayin hanya wadda aka bi don bida kuɗi duk wanda ka sai ya samu kuɗi cikin ku ya kama kasuwanci ka fara sauran lemu da rake ka to ka aza ɗan teburinka ka waki ka lemun ka na naira dubu ka sai su a dubu ɗaya da ɗari biyu ka ga ka fara samun kuɗi yanzu kuɗin ka fara karuwa ka kashe naira ɗari ka aji naira ɗari to ka fara asusa wata rana sai ka sau na dubu ɗari ba na naira dubu wata rana na dubu ɗari za ka sauwa to kasuwanci shi haka ne yake kowa ka son kuɗi ya kama sana'a ai don shi na don ka kuɗin su yawa annabi ya ce lati ta zo a dai'a ba mun da ya taɓa da ku ba domin ka kawo ga hadisin ka ku rike kasuwanci malamai suka ce ba yana ni ka arke kasuwanci gaba ɗaya ba kada ku yi zurfi ciki ne dan kun kai zurfi ciki ne duk tara kuɗi za ku yi ko tara kuɗi wa aji da ida sako yi gare shi da haka ce kakku rika ba yana ni kakku gaba ɗaya ba kada ku yi zurfi ne babba hanya ta samun kuɗi ala haddi akan haddin magana Allah innal ladina ya kuluna amwalil yatama zulman lalle wa'anda ka cin dukiyoyin marayu bisa ga zalunci inna ma ya akuluna fi buduni innara wuta ce kawai suke ci ga tukanan su kenan wanda ka cin ta ba bisa ga zalunci ba bai da laifi wa adillata hada al wata gari tagarirat wato dalilan binciken wannan abin bincike wata gari za da wannan kaurarawa alwari da tubi wadda ta zo a cikin magana dukiyar marayi alwarin na sunna na kafira suna da yawa fali na katafir ala ba'ada ya ce to matakaita ga tashi sai mu ce a karje wa musulun wa ruhu. ana bi huraira radiyallahu an musulun ya rawaito da wani ne daga abu huraira radiyallahu anhu kan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا للي الله ما يتلكينا yana karɓar kyauta amma bai karɓa sai mai tsarki Allah mai tsarki na yana karɓar kyauta in an kai sadaka yana karɓa amma baya karɓa sai mai tsarki mutane da yawa suna zuwa su nemo dukiya ta hanyar da Allah bai halitta ba to dukiya su haramunta su zo su yi aikin alheri ko da yake aikin na alheri da an kai ya halitta amma dai ba su da lada ta wannan aiki don bai karba kamar mutumin da ya yi wani sana'a wanda bai halitta ba ya samu kuɗi ya so ya ba uwa ta abinci kun ga ya yi alheri ko ya ba makwauci ne abinci ya yi alheri amma bai da lada la ya kabalu illa tayyiban amma Allah zai kara mai kuɗi saboda sadaka na Allah zai kara mai kuɗi saboda sadaka na Allah zai kara mai lahiya saboda sadaka na Allah zai kara ma rayuwa sai tsawo saboda sadaka nan duk inda ya shiga cikin jama'a sai su ranka ya daɗe ranka ya daɗe duka alherin kyauta ce ta amma wannan daina la ya kabalu illa tayyiban nan daina duk wanda ka samun dukiya ya yi taraka da ita sai an biya shi a marina duniya lahira ko ba a biya sai wanda ya yi aiki mai kyau la ya kabalu illa ɗaya ba wa inna Allah amara al-mu'mini na mara amara bil Murtali. lalle Allah ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni mu'minai aiki ya same su umarni guda Allah ya ba su da su da manzanni abinda duk Allah ya ce manzanni su yi to ya ce mumine su yi saboda haka wajibi na ga musulmi su bi hanyar manzanni kakka koma ke kana halin to ai yanzu ba irin dorina ba to tsaya dai ka riba kai shin kai muminin na musulmin na kai ko kafiru na in musulmi na to bi abin da an ka umarci manzanni bi shi in ko kafiru na to bi abin da an ka umarci kare amma in dai musulmi na an gama Allah ya riga ya ba da umarni kuma an gama magana wai ka tsaya tawuli wa tsaya da tawulin ka wa tsaya da tawulin ka ku lura da wannan da kyau fa wa ta ta'ala madaukin sarki ya ce ya ayyuha rusulu kudu min at-tayyibati ya ku manzani ku ci daga abu mai tsarki in kun gama cin mai tsarki to wa amalu salihan kai aiki na kwarai babu wanda zai iya aiki na kwarai illa man amila saliha sai wanda ya aiki na kwarai a illa man akala dayiba ba mai iya aiki na kwarai illa man akala ba sai wanda ya ce abin da Allah kwarai duk wanda ya ciwo muguwa abu babu da za a yi shi abin kwarai shi yasa za ku gama na hakkai kullum ka gane su shiri na suka kudi ko cikin taro ko guda guda in dai ka san manahiki in ka gane ka kai zaton alheri na ka kudi in dai manahiki na saboda cikin nan bai da kyau ya shake da haram hmm. a matsayin su halar na gare su a dukiyar da an ka mutu an ka ban mai gado ko ta wace hanya an ka same ta halatta gare shi shi gado Allah ne ya riga ya raba shi da zaran uban mutum ya bar dukiya ta halatta gare shi Allah kuma ya raba shi a bashi amma in dukiya halatta ita abinda aka ne in dukiyar tana cikin abinda a halatta to babu ruwan Allah da asalin wanda ya fide ta sakamako na wuri ne amma in yan mutum ya mutu ya bar kayan shaƙe su a sana'a ta to ba a gado su fata dai aka yi azuba matsayi eh ba a gado su duk abin da an ka ce shari'a ta haramta mallakar wanga abu to ko an ban ma shi ga gado ba a sauko kun ba a kyauta ko halaka shi ɗaya ra'ayi shi yasa kun ga ta, bai in an mutu an bar musu wasiyya ah, su hake yara idan aka bincika cikin dukiyar wannan da ya ban musu akwai giya su suka yi dukiya ta ku kuma Allah ya ce ka a walakanta dukiyar marayi to amma na haramta sai su tusuwa amma in dai abu na wanda Allah ya halitta mallaka sai to halan ai ba kuma ce ba wani karatu da mun kai da ku wani mutum da ya shahara da bada kuɗi ta hanyar haram sai ya mutu ya tara kuɗi ko shi bai san nawa na ba sai makwauci ne ya rubuta takarda ya ba su an ka kai ma amirul mumini cewa ya yi kokari ya an dukiyar nan ta haramta mai ita ya mutu ya kuma ban marayi sai amirul mumini na ya karanta takarda sai ya rubuta bayan takarda ya dukiya Allah shi ƙara mata albarka marayi Allah ya ƙara mata albarka annamimi Allah ya ɗebe mai albarka shi wanda ka sa an she masu dukiya Allah ya ɗebe mai albarka haka shugaban gwamnati tare ya rubuto mai bai ce a kamo shi ba abin da ya rubuto ya ce a kai mai takardaga saboda haka duk abin da uban mutum ya bari ai ta dukiya in ta zo maka ta hanyar da Allah ya halitta ta hanyar shi Allah ke ya halitta haka ta zo maka ta wannan babu ruwanka da yadda an ka bi ta shi yasa an ka ce masu gado su ci gado babu ruwansu da an koyi da dukiya tun da dai su ta zo musu hanya da Allah ya halitta Allah ya halitta gado ba wani binciken da za a yi haramta musu a dusu ba wani binciken da za a yi haramta musu babu shi inda a musulunci to kun ga manzanni an ce su ci halal kuma mu ne an ce ya ayyu alladina amanu kulu min dayyibati ma razaqnakum kuma masu imani ku ci na halal wannan muka azurta saboda haka kun ga wato an umarci muminai da abin da aka umarci manzanni saboda haka jama'a aiki ya ce mu kowane musulmi inna Allah amara al-mu'minina bima amara bil mursalin kowane mumini abinda duk Allah ya umarci manzanni to ya umarci mumini da shi ثم ذكر الرجل يديل السفر سنة يا أم بشمت من نندك سوى تتهيا أشعث ما يقول ما يدون قللن كي أقبر ما يقول قواه يمد يديه ينا ميك هنواني إلى السماء زوا سما كون ينا تقى هنواني ينا الدعاء يا ربي يا ربي يا ربي أما ومدعمه حرام أبنشي حرام ومشربه حرام أبنشي حرام وملبسه حرام أبنسطرته حرام wa bu zai bil harama an ciyar da shi da haram fa anna yustajabu da zalika wanga kaka za an ce da su saboda haka wanda ya zama ta hanyar haram ita ce sana'a ce to duk kyautar da ya yi duk wata abin da aka ce mar ibada da ya yi to bai da lada Allah bai karba ba na yi tajabu da lada Allah bai karba amma dai yana samun tsawon rayuwa hakan dadewa duniya insha Allah kuma yana ƙara dukiya dukiya sai za ta ƙara yawa kuma duk shirin da an ka kullo mai inda na duniya sadaka ce tana gusar da shi sadaka tana tuye shi amma fa in an ka sai lahira isan da sani bai da komi can ha babu haraka komi bai da an ka sai lahira a wannan hadisi wato malaman hadisi sahihu muslim shi ya rawaito shi kuma nan za mu kwana sha ka saboda ka yi kokari a aikata ayyuka a alheri su masu kuɗi inda suna lura wani gari na nan da suka zuwa suna taruwa duk sun koma can da zama to abin da mutanen garin nan ka yi ko da rashin gaskiya sun ka samu kuɗi sadaka suka yi waidai shi yasa sai Allah ya shahara garin sai ya girmama shi daga nan masu kuɗi ka tashi su koma can zuwa sana'a sun ban nan saboda albarkar wa'ancan da attan ta ta suka ci da sun dawo gare su sun albarkance shi kwastamo ya ɗiba ya ba suwa kwastamo ya ɗiba ya bai su maganin zai ɗaukata sai a yi ta tasowa da ko'ina a zuwa sai kaya amma da sun ka bari sai an ka hana musu da suka so sai sun ka koma garin masu yin sadaka saboda haka sadaka ko da mugun dukiya ka same shi inda kana ita ka da duniya ba sai ka gama lahiya da duniya kam duniya ga sai dai da dai an garbi an ga wuce lahiya ma za ta yi kura ma za ta sha kashi Allah ya gafarta mana ya kara mana imani da tsoro ne sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam Alamun-salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفي العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربك بأنك أنت تعمل لا إله إلا أنت الآب